so da haka surata tauhid sura ce mai muhimmanci sosai tare cewa ayoyinta kuma guda hudu ne bari mu ji ta mai suke nufi kamar yadda muka ce tarjama ce muke so mu ba tafsiri ba da fadadawa kan ce bismillahi da sunan allah ar-rahman mai rahama ar-rahim mai jin kai kowace sura bismillata bangare ce ta wannan sura kowace sura wannan shine abin da manzon Allah ya koyar ahlul bait ahlul bait suka koyar kowace sura bismillah bangaren ta ne qul kace qul kace kamar ne maga qul a'udhu bin nas qul a'udhu bil falaq qul ya ayyuhal kafirun qul kace ce ne ko ce ne ko kace huwa shi wannan damiri ne na namiji tare cewa ubangiji ba namiji ba ne ba ko mace ba ne amma laraba a yaran su sukan amfani da namiji ga irin wannan halittu musamman ma mala'iku da sauransu wa'inda suke don girmamawa saboda haka alayi halin ubangiji su ta'ala huwa shi ma huwa ne shi allahu ubangiji wanda yake man fassar allahu cewa na nufin shi ne wanda yake ya mamaye ya a akan komai wanda yake samamme karami ne ko babba bambanci huwa shi allahu ubangiji ahad ɗaya ne wannan masu ilimi suna faɗin cewa marhaloli ne za mu yi nuni da wani abu kaɗan anan marhaloli ne na samuwar ubangiji ya kasance a duniyar huwa huwa wannan huwa din ya yi daidai da shi ne yahuwa gun yahudawa yahuwa shi ne yahu mana huwa yawa huwa wani su aurensu babu wanda zai iya furta wannan kalma sai mai tsarki kama annabawa don haka shi ya ma idan mutum ya ambace ta sai ya yi kafara ta wanka ko wani a makamancin wannan gun yahuda amma musulmi ba mu da wannan mu za ka iya batun ubangiji huwa ya huwa ya huwa huwa ya wanda yake shine huwa shine marhala ta farko gun masu halullah ma'abota ambatan ubangiji ma'abota sanin ubangiji da ake ci ahalullah ko iyalullah wanda suke iyalan ubangiji mana ma'abota ubangiji mana masana ubangiji kalma ce dai istilahi ne in an ce iyalullah ko ahalullah ba ana nufin family din sabon miji da mata da abin da ko an ce iyalullah ba ana nufin ya'yansa ba da kannansa da sam sam sam yau don kada ma ko da kina san babu wani ma yake kawo wannan aran shi amma dai gudun kada ya zamanto tunda yara suna sauraro wani ma wawa ne zai saurara wani mai karancin hankali ne da kwakwala zai saurara wani allah ya janci iyalullah ko ahalullah ko rijalullah sai ya ɗauka kamar wasu dangi ne allah subhanahu ta'ala ba shi da dangi ba shi da kowa shi yake da kowa da komai yawwa saboda haka a huwa marhala ce ta farko ta bayyanar ubangiji suwa ta'ala yayin da ya so ya bayyana da siffofinsa tsarkaka da sunayensa masu daraja amma da ya tashi sai bayyana da sunan ahad ahad a luga ba shi da bambanci da wahid ana amfani da ahad ana amfani da wahid da alga amma malaman ilimin kalam ilimin akida da malaman ilimin falsafa suna da istilahi idan suka ce ahad da wahid suna da bambanci gunsu kamar yadda su kuma urafa su suna da shi da wata ma'ana daban sufaye na <clears throat> buta irfani suna da shi da wata ma'ana daban amma ba za mu kawo magana sufaye da masu irfani ba wannan saboda zai kai mu ga shiga irfani abinda muke so mu yi da shi magana mutakallimin da kuma falasifa inda suka ce ahad suna nufin ba shi da bangarori wato allahu ahad mana allah ba shi da bangarori yawa eh, mun san idan misali wannan ginin yana da bangarori bulo-bulo suka haɗu suka yi shi wannan tebur <clears throat> yana da bangarori katakwaye ne suka hadu suka yi shi duk wani tufafi ne ko me mutum ko wani halitta hatta da halittar da ba ta da jiki kamar mala'iku idan ya zama mun tufa kan cewa ba su da jiki hatta da su ma ba a had ba ne domin suna da bangaro domin akwai inda suka yi musharaka wato ɓangarori na hankali a hankalce akwai sun yi tarayya da sauran mala'iku kowane mala'ika ya tare da sauran mala'iku a cikin cewa su samu ne masu ɗaukaka ya kuma keɓanta da sauran mala'iku da abin da ya keɓanta da shi kamar misali jibra'il ya keɓanta da wasu abubuwa mika'il ya keɓanta da wasu abubuwa misali irin wannan haka duk wani mala'ika wanda ya ba basu da adadi allah ne kawai ya san adadinsu to sai suke ce ahad kenan ahad shi sai zama ubangiji shi kadai ne ahad saboda shi ne ba shi da wani bangarori ba shi da gaɓoɓi ba shi da yanke-yanke hatta da a hankalce ba shi da bangarori saboda shi kaɗai ne <clears throat> babu wani wanda suke tarayya da shi balantana ya zamanto sun yi tarayya a wani abu sun yi kuma bambanta a wani abu amma idan suka ce wahid suna nufin wanda yake shi kaɗai ne a samuwa babu wani tattara da shi yawa wannan shi ne abin da suke cewa babu wani tattare da shi wato babu wani ɗa uba abokin tarayya na daga wani ubangiji ko mata <clears throat> da sauransu tare da shi to sai zamanto a hadiyar ubangiji kaɗaitakar ubangiji ta ɓangare biyu ta rashin ɓangarori da kuma ta rashin kishiyoyi ko na iri ne wato wani abu wanda yake dauranta da shi ta keɓanta da ubangiji wanta allah shi kadai tal shi sa ce qul ka ce huwa shi Allahu ubangiji ahad shi kadai ne Allah shi kadai ne to tun da ahad ne to kuma fasamad ne yawwa da ahad ne kuma samad ne domin ba shi da farko samuwar shi ba ta da farko ba ta da ƙarshe so da haka sai zama samad allahu allah subhanahu wa ta'ala shine mai asamad tana da ma'anoni daban-daban ko dai zamanto ma'anar da yawanci mutane suka fi kawowa a cikin littattafai shine wanda komai yake bukata zuwa gare shi wanda wannan ma'anar lazumi ce ta ma'anar samad ta asali domin samad yana nufin wanda yake dauke da komai da wata ma'ana wato yana da kama da kayyum wanda duk wani abu da shi jingina to tun da duk wani abu da shi jingina kenan duk wani abu yana bukatarsa tun da samad majingini ne na komai madogara ce ta komai da kowa don haka komai da kowa kenan yana bukatar shi yasa za ga za mu ga suna fassara ta da wanda yake abin nufi da bukata wanda mutane suke nufi domin bukatar su bukatar ta fikira ce bukata ce ta madda ta duniyar rayuwa kowace iri ce kuma <clears throat> lamarin mutane ne ko ba mutane ba dukkaninsu ba bambanci shi sa amma da wata ma'ana a samad tafsiri ne na ahad wato yana sidif yake sidif wanda yake bashi da wani abin nan bangarori ba shi da wani tarkibi ba shi da bangarori da suka hada shi ba su da wasu yanke-yanke da suka harhaɗa shi ba shi da wasu abubuwa da suka haɗu suka tattaru suka yi sam-sam siɗif yake samat wato ya yi sumudi matuƙar sumudi babu wani abu a cikinsa shi ta za mu ga wani tafsirin ma na ma sai na cewa allazi la jofala wanda yake ba shi da jof ba shi da ciki samad to har ila yau sai kuma aya ta uku shi lam yalid wa yulad wanda yake tafsiri ne na as-samad da wata ma'ana shi kuma lam yalid bai haifa ba walam yulad ba a haife shi ba sau da yawa lam yalid wa yulad mutane sun fi tafiya zuwa ga abin da suka fara saba gani na haihuwa a ce wani wata ko dabba ko mutum ta samu ciki ta haihu abinda suka fi zangin yayin da lamyali wa fikira ce mai faɗi sosai lamyali wa lam ubangiji subhanahu wata'ala baya fita daga cikin wani abu kamar yadda wani abu yake fita daga jikin wani abu gumi yana fita daga jikin mutum ko ka ce mishi zufa ko ka ce mishi gufi gumi duk hausa suna kira shi da wannan bisa dogaro da yarukansu da lahajojinsu idan a ah, gumi ya fita daga jikin wani abu ya yi kama da fitar abu wanda yake jiki ne daga wani jiki a wani lokaci ma wani abu ne yake fita daga wani abu wanda yake jiki ne mai taushi kamar yadda haske yake fita daga fitila haske yana fitowa daga cikin fitila ko ɗaki mai haske a buɗe shi ta taga sai haske ya fito ta taga wannan fitar wani abu cikin wani abu ubangiji baya fita daga wani abu kamar yadda wani abu yake fita daga wani abu domin shi ba zai yiwu bai zamanto madamun wato an kunshe shi kamar da ake kunshe abu ba zai yiwu ba domin shi babu abin da yake iya kewaye shi domin shi ba shi da iyaka ɗai kenan sannan kuma shi ba jiki ba ne bi kenan <clears throat> sannan lam yulad har ila yau <clears throat> ubangiji kamar yadda babu wani abu da yake fita daga jikinsa hakanan shi ma baya fita daga wani abu kamar fitar gumi daga jiki kamar fitar haske daga fitila baya fita wannan ne ɗaya daga cikin abubuwan da yake misdakin tafsiri haihuwa kamar yadda mace take haihuwa ko gumi da yake fita daga jiki ko haske da yake fita daga fitila duk misalai ne wani misalin wanda ya fi wannan sama shine ubangiji baya yiwa mustahilin abu ya ɗarsu da gare shi mustahili ne domin ubangiji duk abin da ya tunani yana haƙaƙa mu abin da muka yi tunani ba ya haƙaƙa sai mun yi aiki mun yi motsi mun yi wannan amma ubangiji ba haka ba ne duk abin da ya ilimi duk abin da ya nufi zai haƙaƙa to ubangiji baya nufin me yin abin da yake mustahili kamar yadda mu kuma ba yanda za a yi har ila yau mu sanya ubangiji a cikin kwakwalwarmu ba zai yi ba mu sanya wani abu a cikin kwakwalwarmu kuma wannan abun ya zama shi ne ubangiji ba zai yi ba <clears throat> duk wani abu da muka yi tunani muka ɗarsa shi a cikin tunaninmu muka sanya shi a cikin kwakwalwarmu gaba ɗaya kaf sura ce da muka halitta da kanmu muka sawara ta da kwakwalwarmu muka kalle ta da kwakwalwarmu amma ba ubangiji ba ne so da haka lamiyar wa lamiyar tana da misalai masu faɗi da yawa amma za mu bata a wannan misali ya wadatar domin a fahimci cewa mai ma'anar lamiri wa lamulad an fassara shi da misdaki daban-daban wanda yake misali ne ah, sannan kuma lam yakun lahu kufan ahad walam kuma walam kuma bai kasance ba sam sam sam lahu gare shi kufan tamka ahad wani wato wani bai zama tamka ga ubangiji me tamka misali kama tsara kamar yadda za a ce ali ya yi kama da muhammad ko kuma ali abokin muhammad ne hassan abokin jafar ne ubangiji ba shi da aboki ba shi da ma tsara a halitta ba shi da wani kama ali da muhammad da hassan da jafar mutane ne dukkan su suna musharaka a cikin cewa mutane amma ubangiji ba shi da wata halitta da take mai kama da shi haka samsam domin shi kaɗai ne ba shi da iyaka idan aka samu halitta wacce ta kama da shi to ya samu iyaka ya tashi ba ubangiji ba so da haka ubangiji ba shi da tamka ba shi da misali baki ɗaya da wannan zan takata da tarjamar kalmomin wannan sura wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh